wajen bayyanar bambanci tsakanin jama'a biyu jama'a guda biyu waɗannan mu'attalai waɗannan musulmai wa adamul kibasuhu da babu bambanci babu tukurkurewa ba su haɗu da juna ba ko da misalin da shi nan da ahlus suna ka duba ai ba ne. in ka ga mutum bai iya bambance ba baya karatu sai dai marasa karatun su yawa marasa karatun ka kafi yanzu misali aka ga da dama ba su iya bambance wannan ɗan shi ne wannan ahalus suna ne da ya ke su kirkin karatu tun da wannan karatun da ake magana da karatun da za ka je ka kawo falin kaje ba karatu ne da ake yin sa yau da gobe karatu ne wanda zaka gane shi ta wajen mu'amala shi da da fice zaka gane wannan mu'amalan amma da ahalus sunna da yan bidia mabambanta ne bambancin su a fili yake to yake in ma baka zan bari zai nuna maka bambanci faslun fi zuhuril farqi bayna ba da milki kake lamarin bai tafi tsaye ba illa alaman laisa da zi ainihi sai don makawa ne ya za a yi da ke wannan ainihi ne ma hadda na zuci inda mutum na da ido na zuci ai da ya fadi والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببيان ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين الصعد والدبران فإذا دعونا للقرآن, للقرآن وأتوا فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أي الرأي من قرآن وإذا دعوت للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد أو لفلان وكذا تلقينا نصوص نبينا بقلوبها بالحق والإذعان من غير تحريف ولا جهد ولا تفويض ذي جعل بلا حرفا لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم معا مفراد أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا بديل له إلى نقران أعرضتم عنه ولم تستنبتوا منه هدى لحقائق الإيمان فإذا ابتليتم مقرحين بسمعها قربتموها لا العرفان لكن بجهل للذي في قتله تفويض إعراض وجهل معاني فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها تقتدي صولا فالجهد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النفس عند الجاهل لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وحرمه الإنسان. أيوة أنا ما أيوة saboda ya dalla dalla filla filla yake yake wal farqu bainakum wa baina khusumikum bambanci tsakaninku ya ɗan bidiya da abokan faɗanku a halin sunna Ya da kawai a ja layi a yi faɗa ma ba ku da ɗan bidiya ba ku. balle ɗan shi duk ɗin ɗan bidiya su fayewa ne shan duk ɗauke su bai da ba su sauru bambance tsakaninku wa baina khasomikum min kulli wajhin sabiti ta kowane fiska tabbatacce ne bi bayani da bayani ɗaya bayan ɗaya abun a tsarar yake sun ji yan sallah ma an tamo min hum wala hum minkum bai wa بين الصعد والجبران ما أنتم ku ba كوبا وكفن شيخ ba بأم بدئة daga ahalus sunna ba ku ba ku daga cikin ahalus sunna wala hum min kuma ahalus sunna ba sa daga cikin ne hada mu da su daban daban ne mun tsakanin mu da yan shi'a na alaka babu alaka kwata kwata su din nan ainihin su an kwata daga cikinsu su ma ba sa daga cikin shattara haba nisa ya yi nisa bai na tsadi wadda barani da kuma ya fara yaren yan saurari sa'adu shine watan sa'a shi shine watan masifa da zo daga nan da ce za a ce a tafiya ka cikin sa'adu ne ka tafi kawai a ah, tafi aka cikin dabaran ne a ah, kafasa lokaci akwai bambanci tsakanin sa'adun da dabaran tunda yana zuba luga a cikin kawai fa'iza da awona lilkurani da autuni idan mun kai jama'a zuwa ga alkur'ani ko kuma da autumolin ra'ayi to dan mun ce Allah ya ce annabi ya ce sai ku ce to ai ya kamata ka ba ai na ra'ayi من القرآن يا ذاك هذا رأي القرآن هذا آه، فرق ظاهر وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد أو لفلان وإذا دعونا للحديث إذا مكيت كرا حديثي دعوتم وكيف كرا أنتم إلى تقليد قول فلان أراتين ده مغانا شيخ واني شيخ واني يأتي كذا شيخ واني يأتي كذا شيخ بيدا كده كتير كان أنت وصل لي ده كان بديه أنا هنا زوجة كذا كذا زوجة سكوما كذا كذا هكذا بدأ شيء وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان وكذا تلقينا نصوص نبينا حكى مكتر إدوكو كم منظوم دو تما كان كمنظوم منكرئة بقبولها بالحق والإذعان منكر قد كم بعد كي من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض بجهل بلا عرفان من غير تعريف ما مجيء نسيمه ولا جهد ما مكرية نفسه ولا تفويض بعض ما شيء وأن النفس إن أنكرت آية ما شيء صدق الله العظيم وأن آية شيء وجده هي جهل بلا عرفان لكن باعتراض وتجهيل وتأويل تلقيتم عن القرآن لكن سيدكو بإعراض تلقيته أنت لما كان النبي ده أو شيء شيء فتونا فتو وتجاهيل الجاهل تبدأ وان يزود إيتا وتعويلي تلقيته مع النقل ما كان النبي جاكينسا أنكرتموها جعدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نقران an sun musan musanta baganan annabi kun mace ta jihata ku kiya karfin ku fa idza ata ma la sabila lahu idan aka zo muku wanda bai iya turuwa ila na ani ma la sabila ila na lahu ba yadda za a yaki a mace magana aka gangaro da nasi aka ajiye to nasi ba da nasi duk aka ka juya shi nan ka juya shi nan kana juya na sai an zama mukarmar ya ta kai ba ka ake magana ka faɗi kawai dole ka yarda da shi a mu. to a nan sai ku ɗauke kan ku an walam ta tambaye ba ma za ku yi ta faɗa hukunci ba minhu hudan walam ta tambaye hudan minhu hudan nasi ne amma ba za ku iya kamo shirya daga gare shi ba li haƙa'iƙin imani wa idza butuli tum mukrahina bi tanfiha fawwabtum ala ala al-irfani eh, fa idza tulitum mukrahina bi idan kuka samu wata jarrabawa aka tursa samu ku jin aka tsora muku jin hadisi kuka ji shi dole fawwabtum sai ku san wannan mun bar wa Allah mu ba mu sani ba la alal irfani ba bisa ilimi ba wanda suka zo sunayen Allah ba haka suka ke ba insha Allah alam mufawwidin ake ce mazhabar su lakin bija للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني لكن بجهل سيدي أنا با تفويضي لنا إلي نبا أو تفويض نيد جاهلتي للذي سيك له جودع كظومة الآيوين تفويض أي أراضي يا ما يدك ان اوكي كي كي وجهل معا فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع به صولان فإذا ابتليتم إذا كنت مجرما yau aka tarona aka saro aka yi kace liti jaja kaso mai kuma tun da wanda kuke faɗa ya gito muku ayar ko ya gito muku hadisin a ita moha daf'a zital sai ku wa ayar kuma na alfada daf'a kawarwa bai faɗa kafin kana mukamala da mutum ka ɗauko masa aya kana da ita kariya kake abdulkadir ya zaka ji in ba sa ba kai ka kai mari to shi haka ke fayar da yadda zai yi ya kayar da ka ɗauko tana kai shi shi sa ke son da tsohon an yi ce maka karya kake yi lokacin da za ka fufa ka kai doka ka ce ta ya kake a fara za ka ga a lokacin nan ya yi dibidiki na nema ya ɗauke ka koyi wani gari to ai ko da ma kalin ko da zama ne ba ku san ƙwarari ba ba ku san sunan ba Allah ba ku dinga shi wani shi a ai ka san ai kai ka san kuma me ne irabi na mai magana kafin a zo da irabi faɗa mana da yadda ta yi wannan sai a koma kan da irabi ko kuma tun da irabi ne a koma kan da irabi kaza ba shine fa'ili ba kaza ba shine ba dole ba kaza ce ba ba nan an shafe kaza da ba an haka kaza ne ba an haka kaza ne ba wannan ya samu kaza saboda kaza ba shine da irabi ai wannan wannan shine da irabi to ga shi da irabi in ba haka ne ba a kosa da a gama fada akan da irabin to a dawo kan aya sakon da ke ciki hmm? amma in ka sake ka fara mari shi ke na a da mari na za ka yi an gaba buka wala ka ga gama da kai don haka na su irin wa'annan da an je aka fara mukabala farko abin da zai so a yi fara a tun da dai wannan abu bai da kan zo a yi fara kawai shine in ka kawo musu abin da ka haka haka ana nema a yi fada ka a yi fada ko ya zage ka ko ya jahintar da kai ko ya zaga maka wani malami shi ne abin da yake sa ka tunkura ko aka yi wa igala na ko ai an gawa mu wala. igala ka ko ya kuli kada dina ka kwa kwa zo fada ya tafi kai shuru inda ana rasan na kai fala na kai kai ni eh, ko zuwa aka aka ba ka aka wanke ka da mari ki san da kake ai abun ba karatu aka ce ai ba mari ba eh kanka sai ka alama mari ki na sanar da ana fara barama ma dai sai alaba ku shi cikin cikin a daji waɗannan zai da yake an je mukabala an yi abin amma ya zo ta ta ta sai ka tsaya in ma za ka ga ka wuce kasance dama za ka je mukabala ka je da miliyoyi sai ba faɗa ba ne ba lamarin abin da na tambaye ka na tambaye shi ne aya na karanta masa aya ne ya ma'ayi amma ba kome na ya fi ba faɗa ma'ana aya Hmm? na mero har zai wahala to kuma ita ce hanya guda inda za ka zuwa da zan wahala a tashi haka su yan bi da haka fice kana kai so wata kanan da ba za su fita ba farko ba za su fara yi sai su rage ta da kai ya kashe jahili mai fatan da jama'a da kyau shi fatan da jama'a nake Allah ta shi Allah ya gafarta min in kuma daidai nake faɗa musu kace ina fatan da su to Allah ya dama ta maka kai ma amma yanzu ki mana bayani yadda lamarin yake hmm? Eh akwai tambayan da ake maka ta dauki hankali. Wani tambayan da niyya ya zoyenta wani kuma shi kan ne kalamar ta. Idan aka ɗauke tambayan na farko dai kana cin karta ka ɗauke tambayan aka zo ka ɗauke sa'uri sai ka kalle shi wani ne. idan ba ko ba kwana sai ka ɗauke hankali a kansa kai ƙoƙari sai ka ba shi amsa sai ka riƙe sai ka ba shi amsa ka ce amma tambayan ka saba ba a wurin take ba amma dai ita ce kaza ita ce kaza ita ce ce kaza amma ba ita muke ba ka tashi wuri ita ce yanzu mun tashi mu dawo kan abin da muke kai ai kun tuna abin da muke kai ko in ka gaba ina ba ka sake dawo da su ba idan tuno maka yi a zaura ka gaba zai kara ba eh, in ya kara ba januni ne in ya ƙara sai ka bashi amsa hafa sama sama in ya ƙara na kuka kuzo kan ce dole ka masa idan in ba haka ba sai mayar maka wurin wurin gaddama shi kenan kai ba kai karatun ba kai ba ka biya bukata ba sau da haka zabtuli jumbil bihtijaji ha da daf'abi awalani sai kuma nasin kawarwa mai faɗa الجهد والإعراض والتعويل والتجهيل حظ النص عند الجهل الجهد كان يتوى جهو إعراض أوكي تعويل كاو تعيلي التجهيل جاهل تروى kankan gaske shi ne kason nasu inda jani wurin mai zai aka ta'addan da wajen wannan an ta'adda ba duk wani nasu in ma ya ƙayyata, wa in ma ya ɗauke kai wa in ma ya awwala wa in ma ya jahilta haka nan yake lakin ladai na haɗu taslimu ma حسن القبول وفهم بالإحسان أما مولم أهل السنة فلدينا حظه حظ النفس وشين أستسلم وما مع حسن للقبول هذا تتاوان كربا وفهم بالإحسان بالإحسان ما أكهب لكم